Assalamu alaikum mai saurare barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka wato Mira Hausa na bels Kamar yadda kuka sani muna cikin karanta muku littafin nan ne na Dr. Muhuris. A shirin da ya gabata mun tsaya babi na talatin wajen da. Kafin yi buƙaci ganin sa a ofis ɗinsa sai ku kasance tare da ni Aisha Musa domin jin ci gaban labarin babi na talatin da ɗaya. Ina ma abota sauraron Hausa Novels Audio. Wannan albishir ne a gare ku. Yanzu haka a ɗaya tashar mu mai suna abokiyar nishaɗi TV. Muna kan karanta muku wani littafi mai suna Somaya Majnun. Somaya Majnun labari ne da ya zo da wani irin sabon salo. Mai matuƙar taɓa zuciya. Gami da zazzafar soyayyar da ba ku taɓa jin irin ta ba. Don haka ku garzaya tashar mu ta abokiyar nishaɗi TV. Ku je ku yi subscribe kana ku taɓa alama ƙararrawa domin ta haka ne kaɗai za ku iya kasancewa da wannan zazzafan labari da ya ɗauki lambar yabo kana ya samu kyaututtuka ta ban girma saboda labari ne da ba a taɓa samun irinsa ba kana kuma ba a taɓa yin irinsa ba kar ku manta da sunan littafin somaya majnun mun gode bismillahir rahmanin rahim malaria ce ke damunta sai kuma shigar ciki dakta ya faɗa Ciki suka faɗa a tare da mamaki. Eh, tana da ciki ko akwai matsala ne? Mumu Hindu ta faɗa masa an ce ba ta haihuwa. Dokta ya gyara murya ya ce, wani asibiti kenan? Mamu Hindu ta ce, Hamdala, ku koma ku bincike su, akwai wani abu da ke faruwa, amma a gwajin da muka yi tana ɗauke da juna biyu. Alhamdulillah, Allah na gode maka, ashe ina da rabon haihuwa a duniya. Sakina ta faɗa, Mama Hindu ta rungume ta cike da murna. Ta ce, Ina so kada ki faɗa wa kowa har sai na binciko gaskiyar komai. Sakina ta ɗaga kanta, za mu wuce da ke gida don ki samu kulawa. Ta amsa da to, don a halin yanzu ko ganin Muhuris ba ta sanyi saboda kallon mace amana da take masa. Wannan ranar Nana ba ta samu ta huta ba, saboda yawan baki daga danginsu dangin Muhuris har ma da 'yan uwa da abokanan arziki. Aisha da Sakina ma a gidan suka wuni sai dare kowa ya watse. Muhri sai tsaki yake shi kadai tun ana azahar ya dawo gida. Ya so keɓewa da matarsa ganin mutane sun cika gidan ya hana, wanda haka ba ƙaramin haushi ya basa ba yana jin kamar ya je ya kore su. Ganin babu motoci a harabar gidan ya tabbatar masa mutanen sun watse, cike da zumudi kamar yau zai soma angon cewa yana fasashinta. Kai tsaye ɗakin ya shiga, Ta fito daga wanka kenan tana ɗaure da tawul iya gwiwa. Tsayawa yi cak yana bin santala santalan tinyoyinta da kallo. Sam bata ji shigowarsa ba har ta gama shafa mai kirim. Ta bulungu da sako na jikinta da turare ta buɗe akwati don bata shirya su cikin wadurar ba. Ta ɗauki wani material mai adon duwatsu ɗinkin gawan ta saka ta yi kyau sosai. Muhuris da ya mayar da ita kamar TV idan sakyam a kanta. Yana yaba tsarinta da tsaftarta. My lovely, ta ji muryarsa kamar daga sama. Ba tare da ta juyo ba ta ce, sanne da zuwa. A zaton ta ma lokacin ne ya shigo. Yawa matata ya faɗa yana ƙara ƙarasowa kusa da ita. Ya saka idon shi cikin nata sai ta kasa ɗauke nata idan. Sai wani kallo mai cike da ƙauna da suke jefa wa juna wanda ya saukar mata kasala tana jin ta tamkar ba za su ɗauke ta ba. Ke kyakkyawa ce nana, komai naki abin so ne abin burgewa. Shigarki ta yi kyau sosai, ya faɗa tamkar mai raɗa. Hannu ta sa ta rufe fuskarta cike da jin kunya. Zanen lallan jada ke hannunta yake bi da kallo, yana yaba kyawun sa'aranta. Cikin sanyin murya ta ce, Ina yanti sakina, don ta ƙudura a ranta zuwa ta bata haƙuri duk da tana jin kunyar da wani ido za ta kalle ta. Tana so ta fahimtar da ita komai ta daina mata kallon batulmace amana. Tana sashin ta ya faɗa tun ɗazu yake son zuwa duba ta. Fargabar bai san tarbar da zai samu daga gare ta ba ya hana shi zuwa. Ya kamata na haɗa ku ko biyu na muku nasiha yanzu ya kamata mu je ko? Ya karasa da ɗaga mata kira. Ita mamakin doguwar magana da yake yi yanzu take saɓanin lokutan baya. Mayafinta ta yaba tana bin sa a baya. Komawa ya yi baya ya kamo hannunta suna tafiya tare. Bata janye hannunta ba har suka kawo kofar shiga sashin sakina. ta yi saurin janye hannunta ya ƙara kamowa. Don Allah ka sake ni, wallahi ina jin nauyin an ta sake na. Komai an ta na, an ta sake na ya faɗa a ransa yana sakin hannunta. Shi ma ya san hakan tamkar jin fuska ne. A falo ta zauna kasan kafet, ki zauna kan kujera mana. Na fi jin daɗin ƙasan ta faɗa. Ya ɗaga kansa ya shiga ciki. A zuciyarta san ba haka ba ne, ba ta son sakina ta same ta kan kujera ta ɗauki hakan. don ta ga matsayinsa ɗaya ne. Muhris ya duba ko ina na gidan bai ga na ba. Akwatunan da ke wurin ya duba babu ɗaya. Dan tun jiya mamahin da ta aiko sauda ta zo ta kwasar wa na wasu kayanta. Ya Allah ya furta. Nana jin fitowar sakircinta ya doka a zatanta ta raske da sakina. Ba ta nan, ina tunanin ta tafi gidansu, ya faɗa. A razane Nana ta ɗago ta ce, ka gani ko? ba zan zama salar rushewar auren anti na ba ba zan zama salar rusa farin cikinta ba dan Allah ka sauwaƙe min ka dawo da ita ta karasa da hawaye wai ke baki da magana sai sakina ne yadda kika damu da ita ba ta damu da ke haka ba anti sakina ta taimake ni a lokacin da kowa ya guje ni ta zame min uwa da uba ba zan taɓa manta halaccin ta gare ni ba kin zaɓi ki rasa farin ciki ki akan na wata kin zaɓi dawwama cikin damuwa akan wata da damuwar na ɗan lokaci ne kin zaɓi ki cutar da zuciyarki har ki manta ke fa ba mai lafiya ba ce ba ta ji tausayinki ta yi haƙuri ku haɗa inuwa ɗaya a matsayinki na mai ciwo ba sai ke za ki ji nata a matsayinta na mai lafiya ba zan zama mai son kai ba ni dai kawai ka bari na koma gi bai bari ta ƙarasa ba yi zaki yana barin falon haushinta ya ji ya lullube sa zubewa ce wurin tana kuka kukan da rasa na me. muhris motar sai shiga da zammar ficewa gidan sai dai ya kasa drive ya kifa kansa kansa tiyari kansa ya kulle ya kasa tunanin komai gefen sakina ba sauki na da yake tunanin samun natsuwa a tare da ita kullum sau take ta rabu da shi saboda kawai sakina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya shiga maimaitawa Nana ta jima a wurin kafin ta mike ta koma sashinta. Turistai ganin Aisha zaune a falo. Ina kuka fito, ai na ɗauka kuna ciki ke da angon ana shan amarci. Har zan juya. Nana murmushin da bai kai zuci ba tai ta ce sashin anta na muka je. Ya naga idan kija ba dai wani rashin mutuncin ta muke ba Nana ta girgiza kai. To me ya faru? Zama ta kusa da Aisha ta nisa ta ce ina cikin damuwa Aisha. subhanallah damuwar me ina fatan ba matsala kike fuskanta da dr muhris ba ta ce i eh, ba zan iya zama a matsayin kishiyar anti sakina ba yanzu haka ta tafi gida saboda ni kina ganin adalci ne wannan matar da ta taimaki rayuwata na rasa da me zan saka mata sai zama salar rushewar aurenta Aisha zaki ta ta ce ni wallahi na ɗauka wata matsalar ce daban. Sakina da yake ganin kowace mace dole ta yi kishi idan za a mata kishiya. na lokaci ne za ta gaji ta bari me yasa ba kwa fahimta ta ko dai ke ce ba ki fahimta ba ba ni dai na bukaci ya sake ni yaƙi Kai na kanki ɗaya kuwa kin san hukuncin mai cewa mijinta ya sake ta wallahi kin ma sani ta ki sanin ki kai tun wuri ki yi wa kanki faɗa ki canza tunani Nana shiru ce tana jin rashin dacewar firta ya sake ta tana hukuncin haka a musulunci. Aisha ta daɗe tana bata baki kafin ta tafi. Mukhris ya jima a mota kafin ya shigo gida. Tun shigowarsa ɗakin bai ce wa Nana komai ba, sai kayansa da ya ɗauka ya fice. Nana na zaune kan sallaya tana karatun Kur'ani ita ma bata ce masa komai ba har ya fita. Ɗayan ɗakin ya koma ya ɗauki sistem ɗinsa ya soma research ko hakan zai rage masa damuwa duk da rabin tunaninsa kan Nana ne. Kusan awa ɗaya ta ɗauka tana karatun kafin ta rufe Kur'anin ta ijiye. Ta wanka ta saka kayan bacci ta kwanta. Shiru ba ta ga Mukhlis ya dawo ɗakin ba. Ta sa a ranta bi asibiti ya tafi da tunani kala-kala bacci ya ɗauke ta. Momi Hindu da kanta ta shirya zuwa asibitin Hamdala tare da Sakina. Sun ci sa'a daktan da ya ce masa Sakina ba ta haihuwa suka tarar. Momi Hindu bayan sun shiga ofis ta kalle sa ta ce dakta. Ya ce na yes ma'am. Ka tuna fuskar nan? Ta nuna Sakina. Ya kalli Sakina ya dariya ya ce banda abinki patient nawa nawa na sha dubawa a rana ma mutum nawa za ka gani in dai ba ni ne dakta na ta ba ai ba zan gane ta ba to bara na tuna maka lokutan baya sun zo ita da mijinta ka duba su kan matsalar rashin haihuwa ka tabbatar da ita ce ba ta haihuwa ya dan yi jin kafin ya ce kina nufin dakta muhris kwarai shi eh na tuna amma kai ba kwararren likita ba ne ya ce of course ni babban likita ne wanda na san kan aikina da gyara a cikin aikinka don ka ce ba ta haihuwa kuma yanzu ciki ne da ita eh, ciki ya faɗa murya na rawa ƙwarai da gaske ciki don haka zan sanar da hukumar kula da lafiya ta jiha da ƙasa a sake gwada ka don baka cancanci zama dakta ba zufa ta shiga karyo masa ya san abin da zai biyo baya ya ce no madam don allah karki haka i have to idan ka san kan aikinka ba za ka ce ba ta haihuwa ba kuma ka tabbatar da hakan babu ma possibility na samun ciki wallahi madan ƙarya na muku na yi canjin result sakina da mamahin da suka kalli juna a tare ya ci gaba da cewa I was asked to do so wanda ta sa ni ina ganin girmanta sosai na daɗe ni ne family doctor su ita da mijinta sun taimake ni sosai ba zan iya bajirewa umarninta ba ita ta ce na ba da fake result na cewa ba ta haihuwa mama hindu ta san dama za a rana cikin da dakewa ta ce wace ce hajiya nuratu ya faɗa cikin wani irin murya ka tabbatar da hakan kuma za ka iya furobin a gaban kowa ya ce kwarai ta jinjina kai da umartar sakina su miƙe su tafi muhris tun karfe bakwai na safe ya shirya ya fita asibiti ba tare da ya leƙa nana ba baya son jin zancen saki daga gare ta nana alamu sun nuna mata muhris bai shigo ba hakan na nufin fushi yake da ni ta faɗa wani bangare na zuciyarta ya ce kuma kin san hukuncin fushin miji ajiyar zuciya ta sauke mai dauke da damuwa momi hindu daga asibiti kai tsaye gidan mama hadiza saka nafa. momi da sakin fuska ta tarfe su a zatanta a zancen maganar auren nana da dr muhari suka zo da shi momi hindu ta mika mata envelope ta karba tana budewa ganin sakamakon da ke ciki ta dago da tsantsar mamaki tana kallon su momi hindu ta ce kina mamaki ko To Allah kenan, Sakina da aka ce ba ta haihuwa ga ta dauke da juna biyu. Mama Hadiza cikin sanyin murya ta ce, mm. Ikon Allah kenan. Amma fa likita ya tabbatar mana ba ta haihuwa. Likita Allah ne ko ya tabbatar muku ba shi ne Allah ba. Haihuwa ta Allah ce, shi ke ba da ita ga wanda ya so a lokacin da ya so. ba wayan mutum ba ne, ko dabararsa duk mai jayayya da rashin haihuwa da Allah yake yi abu na ƙarshe result na ƙarya dakta ya baku wanda Hajiya Nuratu ta saka shi what Momo Hadiza ta furta da ƙarfi zaki iya zuwa asibitin don tabbatar da hakan ta juya kansa Sakina ta ce tashi mu tafi kafin Momo Hadiza ta yi wata magana sun fice suka bar ta rike da result tana jinjina al'amuran lalle Hajiya Nuratu ta kai makira shi yasa aka ce trust no one duniyar nan san babu amana da yarda ta karasa tana jingina kai sallamar arifa ya katse mata dogon tunanin da ta tafi ta amsa da faɗin shirya ki raka ni arifa ta ce to na na shiru bata ga dr muhris ba hakan ya so ta. har abinci ta kasa ci anya za ki iya rayuwa ba tare da shi ba kwana ɗaya baki ji sa ba kin shiga damuwa ina ga ya fita ki baki ɗaya ta tambayi kanta ajiyar zuciya ta sauke tana gyara kwanciyar ta kan gado yayin da take shakar kamshin turarensa a jikin filo kamshin daɗi yake mata ta ƙara matsa filon a jikin ta. hajiya hadiza yau ke ce a gidan namu hajiya nura ta taɓa ba yabo ba fallasa salma kuwa ɗauke kai ta yi tamkar bata gansa ba duk shirin da suke da arifa yau kallo bata ishe ta ba cikin zafin rai mama hadiza ta ce salma baki iya gaisuwa ba ne ta jiyo a tsaitsaye murya can kasan makoshi ta ce ina wuni Mom Hadiza bata amsa ba sai jinjina kai da ta yi ta ce lallai. Salma ta shige ciki ko a jikinta. Result ta miƙa mata takardar me. Saurin me kike ki bude ki gani mana. Na san dai ba wani abin arziki ba ne ta faɗa tana yatsa na fuska. Mama Hadiza mamakin Hajiya Nura ta take dama dan abin hannunta take tare da ita. Duk da ta tsorata da ganin sakamakon ta matsayi ta ce ikon Allah kenan. Ta samu ciki ni me ya haɗi na da hakan. Kar ki raina wa kanki hankali ne Ratu. Kin san mana kisar da kika kulla. Ban gane ba ta faɗa cikin rabar murya. zaki gane dan hukuma za ta raba ni da ke. A'a ba a yi haka ba, ki tsaya ma fahimci juna. Wani shegen kallon mu Hadiza ta watsa mata ta ce, Ai ina jin babu sarrin mutuncin da ya rage tsakanina da ke Nuratu. Dan girman Allah ki yi haƙuri, wallahi sharrin shaidan ne da san zuciya, da san ganin Salma ta aure muhris. Nuratu kenan, kanki kika cuta ba kowa ba kuma tun a duniya zaki ki so ganin hisabi ni dai dan Allah ki yafe min ita ma hajiya hindu zan je har gidanta na bata hakuri ya rage naki kuma bata jira cewar hajiya ta ba ta fita a rufa na rufa mata baya fitar mama hadiza ba jimawa hajiya nuratu ta sabu ta sai gidan hajiya hindu sakina na zaune kan ƙasan kafet ta miƙe kafafuwanta gefenta bawul ne cike da dambun nama Hajiya Nuratu ta shigo da sallama. Sallamar ta kaɗai ta amsa ta ci gaba da cin dambun namanta ba tare da ta ta kanta ba. A kunyace ta ce sakina na'am ta amsa ba yabo ba fallasa. Dan Allah ki yafe min sharrin shaidan ne da zuciya. Kafin ta bata amsa, Mamu Hindu ta shigo wani mungun kallo ta bata wa Hajiya Nuratu ta ce, Mai ya kawo ki gidana? Cikin sanyin murya Hajiya Nuratu ta ce, Na san ni mai laifi ce a wurinki, amma ki yi haƙuri. Kanki kika cuta Nuratu, kuma ki jira ki gani mu ba zai bar ki ba. Kika jefa mu a damuwa da zulumi. Sakina kullum cikin damuwa take na rashin haihuwa. Ashe ke ce kika yi ƙulla kulla saboda son zuciya. A dalilin ki aka mata kishiya, wace irin zuciya ce da ke? Ni dai hakuri kawai zan baki, ki tafi kawai don wallahi ba na son ganin ki. Jiki sanye ta mike ta fito. Tsaki ta ja ta ce, banda ina tsoron tozarci ko ba a ba ta maka suna a gari ba wallahi ba ku isa na tsaya ba ku haƙuri ba kuna wani shan kamshi aikin bansa kawai muhuris ɗin ma yanzu me za a yi da shi ta sake jin tsaki tana shigewa mota san babu nadamar abin da ta aikata ta yi haka ne gudun a kawai kar zance ya bi gari amma ta san ko police station aka kai ta kwana ɗaya ba za ta yi ba za ta fito sai dai ɓacin sunan ne ba ta so ga bikin salma saura sati ɗaya ba ta son duk wani abu da zai kawo rushewarsa yau kwana uku na naba da saka muhuri a ido ba damuwar da ta tsanci kanta har ta so ma ba ta mamaki so ina ga rabuwa ce ta har abada ko shakka babu ba ƙaramin so take mishi ba a halin yanzu ba wanda take so ta gani kamar sa zuciyarta ke ingiza ta ta je ɗayan ɗakin daga kan gado ta miƙe ta nufi ɗayan ɗakin ba tare da wani dogon tunani ba Morris na zaune yana duba wasu takardu gefensa kofi ne na shayi. Yana yi yana sifin. Shi kansa yana cikin damuwa sosai na rashin saka ta ido har kwana uku. Sai dai san baya son jan kalmar sakin da take ambata. jan ƙarar buɗe ƙofa ya ɗago kai yana zuba a kofar ido. Da mamakin waye. Ganin Nana a zatansa gizo take masa. Ya kira sunanta Nana. Sai ta daburce ta rasa abin cewa. Tana mamakin kanta yadda ta bi zuciyarta zuwa ɗakin. Yanzu me za ta ce masa ya kawo ta? Idan maganar saki kika zo, ki sani bakina ba zai taɓa furta miki saki ba. Haka hannu na ba zai taɓa rubuta miki saki ba. Ya faɗa tare da mayar da idonsa akan takardun da ke gabanta. Cikin rawar murya ta ce, mm, dama zuwa ne na gyara ɗakin. Ban ɗauka kana ciki ba ne, sauri ta faɗa tana juyawa. Murmushi sanin ba abin da ya kawo ta ba kenan. sosai ya ji daɗin ganin ta damu da shi kuma ta janye zancen sakin ji ta yi an rungume ta ta baya ya ɗaura kansa kan kafaɗarta a kunne ya raɗa mata ina son ki so mai tsanani nana ki daina wahalar da zuciyata haka kin ji ko ya ƙara sa da zura harshensa cikin kunnenta yana isar mata sako masu wuyar fassarawa tamkar an tsinke jijiyoyin jikinta ta kasa aiwatar da komai ɗaukar ta yi cak sai saman gado suka raye sunna Bayan wata ɗaya, Shaƙuwa da zazzafar soyayya mai ƙarfi ta ƙara shiga tsakanin Dr. Muhris da Nana. Nana ta gama sallamawa ba za ta iya rabuwa da Muhris ba, duk da ƙasan zuciyarta ba ta jin daɗin rashin Sakina a gidan. Sau da yawa tana mishi magana kan Sakina ya nuna mata Sakina ce ba ta ra'ayinsa. Momu Hadiza sosai take wa Nana kirki abin har mamaki yake bata. Haka Arifa tana yawan zuwa ta sha hira. sa'an sun koma lagos kullum sai ta yi waya da su su kausar kullum suna chatin ko bidiyo call sakina ta samu lafiya sosai don cikinta ya shigo wata na hudu sosai take samun kula gidan iyayenta rashin dr muhuris yana damunta sosai ba karamin so take masa ba tana jan haushin kanta na rashin sa da ta yi kwanakin baya gashi yau sati uku tun bai ƙara waiwayarta ba sai dai duk bayan kwana biyu yana yi mata aiki na kuɗi da sauran abubuwan bukata hatta sabulun wanka shi ke aikowa hakan da yake yi ya ƙara masa matsayi a zuciyarta haka kuma ya sa mu hindu da dadi ganin mutuncinsa da hankalinsa dadi bai san ainihin gaskiya ba Momo Hindu ce masa ta yi shi ya koro Sakina. Ya so neman muhuris ɗin ya ji ta bakinsa aka samu rashin sa'a ya kira sa bai ɗauka ba. Momo Hindu na kusa ta rika zuga sa akan da gangare ki ɗauka. Nana tana zaune jigun ta yi shiru. ba abin da ke damunta sai matsalar sakina ta kudura a ranta yau sai ta je gidansu dr muharis yau sai sha biyu na dare zai dawo akwai mutanen da zai yi wa wasiyata ta kira su a waya ta nemi izinin zuwa bai hana ta ba sanin za ta iya damuwa ya ce direba ya kai ta sai da ya cika ta da kalaman soyayya da kisis kafin ya kashe wayar da addu'a a bakinta ta shiga babban falon gidan bata tarar da kowa ba falon take bi da kallo tana tuna lokutan baya matsayinta na mai aikin gidan ta girgiza kai ta ce rayuwa kenan me kika zo yi bakar munafuka butulum ta ji muryar saudat kamar daga sama duk sunan da zaki kira ni da shi ba zan ji haushi ba na cancanci a kira ni munafuka maza ki bace kafin momi ta fito ran ke yi mummunan ɓaci hayaniyar me nake ji momihin da ta faɗa tana fitowa falon sakina na bayanta turus suka yi ganin nana wani mungun kallo suka jefa mata Gurfanawa ta yi ƙasa ta ce na san ni mai laifi ce a wurinku, amma ina so ku saurare ni. momahin da ta ce kin ga ba wani makirci da zaki zo ki mana, tashi ki bar gidan nan ta nuna mata hanyar ƙofa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mata to maza da mata zan cewa namiji yana iya yi aiki da shi kuma mace tana iya ta yi aiki da shi wannan maganin shine ake ce ma in bita mata ta ci in bita dan in kika yi aiki da shi namiji binki yake yi in Allah ya yarda kun san me ake cewa sai an ga abin da ya kabe ma buzu nadi to wanga shine yake kabe ma buzu nadi kuma a ga komi normal in Allah ya yarda za ka ɗibi ƙyanƙyashi uku na huta waɗanda suka yi jajjawur sun yi jajjawur sai ka ɗibi maganin ka ka turara shi ka tsugunna shi ƙasa gare ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una in dai kika turara shi ƙasa gare ki mata mai gida in namiji ya turara mace tana mishi wasa da hankali shi akwai yanayin da zai turara shi in kun mace ce za ta turarawa ita ma akwai yadda nake hudu yadda za ta turara shi amma da yarda ubangiji in mace ta turara shi in allah ya yarda ni ke gaya muku ni ke gaya muku wanga maganin mu ne na gado ni ke gaya muku har in ka turara shi ƙasa gare ka da sunan namiji to insha Allah namiji in yana wajen aiki sai ya ji azzakarin shi ya motsa sai ya zo kusa gare ki eh sa mai gida lami dan in bai sadu da ke ba lami yake yi bai jin daɗi bai da kwanciyar hankali kuma ba shi ba wata ɗiya mace in dai ba halaliyar shi bace wanga shi ne ake ce ma sa mai gida lami in bi ta ba in bi ta matata ce binki yake yi kamar yadda baki tsammani wallahi binki yake namiji binki yake yi ku tsaya tsakani da Allah ka ku yi zamba cikin al'amarin ga kuma in mace ce in mace ce take ma namiji walakanci namiji ya turara shi ga azzakarin shi har ya sadu da mace wallahi mace bin shi take yi in bi ta ba wanga magani ne shahararre shine ake ce ma in kun ga abin da ya kabe mu buzu naɗi to gashi in Allah ya yarda sannan kuma magungunan mu ba a samu a kasuwa sai dai kai oda daga wajenmu kai tsaye kuma muna iya aika magungunanmu kowane gari kuma kowace ƙasa da zarar kayi oda don haka ga masu buƙatar wannan ingantaccen maganin za su iya tuntuɓa ta ta wayata wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma za ku iya tuntuɓar manaja na akan WhatsApp namba ɗinsa kamar haka 091 24 27 11 80 wato sifili tara ɗaya biyu hudu biyu bakwai ɗaya ɗaya takwas sifili. Ga mutanen Maiduguri kuma za su iya tuntuɓar ejent ɗina na Maiduguri kai tsaye domin za su iya samun magungunansu a nan Maidugurin. Za su iya tuntubarsa ta nambar wayarsa kamar haka sifili bakwai sifili uku biyu hudu tara hudu tara tara tara ga mutanen nasarawa lafiya kuma za ku iya tuntuɓar ejent ɗina a kan nambar wayarsa kamar haka wato 081 60 36 87 55 mun gode